أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة الله تعالى يا حرم تجيئا saboda ɓanna mai yawa da yake cikinsa. Al-mutarattibatu ala zawal aqali wacce ta biyo ainihin ta biyo fitar hankali. abinda zai biyo bayan shan ta fitan hankali. Haza laisa mimma na nufi shi. Lakin haramar fattarata nan ya haramta igbo fattaratul kamri, karwahi ka temin ha, mutai ɗaya ya haɗe shi, Allah ya hana. Wa harrama imsaka ha, Allah ya hana rikonta. don gudun kan mutum ce zai kurba jitta kalili don ta zama kallo ta ta zama abun sha wata jasa ko wani jasa ha li'alla eh, ta takaru fitratan jari'a don aka ɗauki kibo ɗan wata hanya ila lahasa wata ya kurba wai takaru ka, jitta kalili jari'a ne ila imsakiha bisirbi na tsumma balaga ya kai kololuwa fi saddin tariyati wa naha kanin falitai ya hana rakka ba abu biyu za a yi kini in za a yi jiko a dawa ce da da gyaro a hada amma bi ne da zabibi su suke hadawa wa an shirbin asiri ba da salafi a shaƙi ne bayan kwana uku ne har yanzu ga shi dai burkutu ɗan garinmu ne wajenmu ne amma ni ba sai da suke burkutu ya ce shi eh. a dabba da bahain ce makarna da ja saboda in ha'a dalili ai zai ku je gide me ya jan gari mace zai ku tambayi me ya jan gari kaji na mana ce ba ni na da saurin kadawa da dama na ce ban ba sani ba haka dai ba sani ba zan ja da kai da kasan. ni ce maka na da can. saboda mun je lokacin da muka je shan area su ga daga nan har zuwa lafiyan bare bare kimin su za a sa dawa ne ta yi tsiro Na yi tsani ba sannan ake daka shi ake menene sai a yi kudu sai a yi kuma kaman abin da muke ce masa a kano kunun zaki duk wanda yake zuwa kano mai area masu kama da kano da sauran gefen mu take shin san ne kunun zaki ba shi a nan kunun zaki za ga idan an gama an haɗa kunun zaki na ya hadu, an sa ta tafi aka na yau. sai dai galibanin yan taudu suka zai to kaga wannan kunun zaƙi to shine wannan sai ta yi tsawon tukuna ake da kasa sai sai kunun a ciki kuma kowa sha ake sun yi faɗi ba giya bace ba to shine barin gama sai ka faɗi bambanci duk da gaɗin kan kan ga yanzu bambancin zai bullo don lokacin da muka je kan da na ga wannan kunun sai aboki na fara ce kai akwai wani garin nan giya sai ko ina sun ce za ka sha giya na je na sai a bani kunu aka ɗebo giya aka ban Allah ya sa na gani ba sha ba na na ce shi nan. ni ma na je aka ce na ce ainihin a ban kunu ba tukwane da jama'a wurin tsakiyar da a ban kunu ya ka ɗebo wai saboda a wata aka juya shi kuna saboda tana a bani mara kyau kare su a yi da wasu duk tsirin ku ne abin da aka juya shi kuna saboda ake tsakanin gani jiri ne sannan ka zuwa kaji ai ba giya na ce ba ne ba kunu na ke nina neman kunun ko kuma shan in ba giya ba ce ba ni ba na shan giya ce wannan ne aka ce maka giya da eh, giya wani da kuɗi na mawajen nesa na bi na je na ɗauki tsaro na na sa'ali amma ga wani ya ce zai bambance bambance mana tulu ba da ba su kira nan go eh ka gani shi ibrahim bai kawo shi ba shi ma je ka da amma dai ga mata kuna fa abin ke kawo ne suke da to ma ce ne awo shi ita da bai fadi ba dama to sunan ka ilimin ka ba ilimi wannan ya fi ilimi ya sa ya fi naka saboda kai ma garin ka gani kai ma da inda iri na ne da zaka ka ta sanar inda da ba da wuya ka sha wanke ku inda yanzu ku shi suke sha ba haka kuyi wani abu da suke masa a cikin gidan da wannan abu da za ka ga zaka ka ganta fa kanta tana juyawa cikin ƙwarya ta yi haka ta dawo haka ta yi haka ta juya haka ta kewaya ta yi haka ba busasshiyar dama ce kawai ba akwai wani abu wuri ɗaya muka bullo da wani da kai din duk ilimin guda da kai ma a sai ma anan ma ka domin ba ma a cikin gida ne a salon to ka gani rabin sama sama ne ko ka san yadda ake burkutu ba sai an je ka sai dai zan saboda ai eh, mu tabar da zo ga wannan su ce sai an wanke a kuma sannan za a yi kaza da sauransu Hmm? Hmm? Oh, na na ko kasha. Duk inda ake jiya a yi za ka ga suna da irin wasu tukwane na daban. Za ka ga an tsara ita an jin da ita daban. Akwai dai wasu abubuwa a ciki. Ko kaga ke na kafar ra'ayin ka dacin da ka zai da ba ka zuwancin ba. Ka bi Akwai wani abu da suke sawa. akwai magana a burkutun nan sai eh, daga nan na yadda na ce to kai burkutuna da na duba na duba na ce nazari ya ga kai kai mu da duk wanda muka zama da shi ba haushe mu ce masa kai wannan ba ita ba kiyar ba ne ba ku nuna ai wannan haka ake shan shi kaza da ce kai malam dawo ba yadda ta tsira da sanan ko ina ana shanya ta tsira kuma an je kunun za a yi akwai wani Eh? ina da zaune bai gagari ba to shi isa ake cewa kowane abu ya kamata ka tsarki shi ilimi da kenta lokacin da ka suna nika wannan sai ka yi aboki a bara su ka samu maman wasu ka bi shi a gida je ka zauna ka inda suke haɗawa yi ka ga menene ka tabbatar da yadda ake haɗa ai har ma kana iya tun da kai yaro ne za ka da ce ai wannan abu ba sai ka saka ba ba sai zai wani ce ina ai da bai ba sai an yi kaza sai an yi kaza mun ne haka kuna hira har ka samu ilimin yi. ya wasai hmm? Hmm? Au, kana ka sani ba? Ta wurin ku ne. Sai kamata ga wannan da jira ne ma jari. Eh? ya ji margana a yi kada ke a duka a ce ina hadawa ya ki faɗi banga a ya ka? kaka hmm. eh? waye waye ce da ya tsallake su ce wanda suke can tsakiyar tubi suna na na ban mai ko ban mai ah, da ban mai ake ah, rikici yayi a can ban mai giya ne ban mai bakiya ne ba to mu bane mu je karatu mun samu da wannan abun ne sun san a yanzu ma an faɗa ma da nan ana wani tabbas ana wani kai kasuwar su ma ba a basu a cikin jama'a ko ina sai an kai ta can gefe ko cikin gari ba ma barikin soja ba a barikin soja dama za a ware masu wurin su eh, rashin jin mutum na kai mutum je da ke na kan ne dai guri ne na sharar ba abin nan inda zan na fara ganin burkuku a dal muka je da an ce garin annani neman guzawa muka je muna kallarta muka je muna gane kawai tana yawo a cikin kwarya bari mu je karatu saboda kanan wannan kayan maye wala ya alamu bihi ko a yi sa aka ce to wannan kaga to kaga irin wancan kanan Eh, eh? an shiga? Eh. asiri asiri ba da sarari kafin nan dai wancan abin wani fito da ya kamata mutu gaskiya ya kamata a ce wancan dawan da ake nikawa sai ta yi gaba da ya kamata a ce a daina shan wanda kaga wanda bai sani ba sai wahala ya bambance shi da giya to sai dai amma fa suna da yawa domin dan har lafiyan bare da wannan kunun su kenan hmm? daga bukur yawwa to ni dai lokacin da muka zauna barikin lahadi ban ganta a barikin lahadi ba barikin lahadi ban ganta amma muna tsallacewa da muke je can da ranar fara fara ganin ta kaga da za a ce a ah, da ya yi kama da juna da dai ko yanzu muna bambancewa da ah, yake da suna talafi wa an al'irki ba zai an hana yin su ne fil ni killati kada ya ta kammaru na bezu an hana yin su a gorunan da ake ya ta kammarin da bezu kake tsima ne a cikin shi wala ya alamu biki saboda mutum bai san an ba saboda goran nan wanda inda ake sata a ciki kaga akwai wani shibohi kaga irin wannan nake ce maltina duk mutum da wani sha maltina domin kalilin da ta bulo ita ma a jikin ta ma kiri kiretun da mafi yawan mashayanta sun san karatu da rubutu biyu kuma abun sha ne kuma ita ake yin giya nan ake yin ta kuma tana bugarwa ko ba ta guda saddar da ra'ayi mutum zai kawo fiye malci da ne kusan da sunan masu nan biyu ya sunan kamfani ne eh sunan kamfani ne kamfanin ne to ko tuwo aka yi ko fura aka yi aka rubuta mata biriyu sai eh, me yake da suna da ma fi kurata ce da ba ba ba ba da na ga yawa ga can zanen fada sosai ko hura ta aka rubuta masa biyiri a ce a wannan furan kasan gidan na su ba sa yin kuro mara kyau su kan yi mai kyau daga biriwi da ke kura ce a asalin suna da wasu shanu wanda suke kiran nono a ciki ana damawa a ciki da tsari da kakar da kajiya amma kan hmm. hasaman limadati qurbanil muskiri dan yanke matsan wannan kayan mayan nan تصرح صلى الله عليه وسلم بالقلة من تحريم القليل النبي يقول في لي يا إما كان حرم فكرا فقال لو رخ لو رخص لكم أضاء مقصوكي في هذه الأو... لا لا أوشك أن تجعلها مثل هذه الوجه الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة في الجنادية حكي ما صدت ترعيني بطنية كأيدة الجنادية لا أدعي قال يا جيجا وتمتي وسيارين يتكام هذه يا راجع حاج إذا زمن يا رجاء يا خبر مكرن تأسف المسلمين عليهم duk ba abin damuwa ne ba zai shiga da ita gidan a wani kamun ziyara mun yi karatu tare a ajin mu ɗaya a mutum ya ce mama ga ta ta zo ta duk ba sannu mama ta je ta tsaya ta tsinki ta abin nan a yi abinci a ce sai ne za ta tafi ta zo ka ta to mama mun tafi kai ma da za ka kai mata ziyara ai haka ba a yi ta haka ban ban babanta wannan wani ne mun yi karatu tare ya zo ya gaishe ni ya zo ya gaishe ka kana ka je ka zauna wurin baban a yi abinci ku ci yi wane ne ku ci mutane an zama dabbobi gaba ɗaya da wata sima ta zance idan mutum shiga wancan gidan malam zai fito zai kawo ba ta aje ƙauyen shi ne gidan shi ne shi ko Allah Eh, eh manyan 'yan boko da masu hali mutura fi nan. Mutura fi nan. Abun ya riga ya harbi kowa malam. Yanzu ya harbi kowa. Malamai ne ke cin da wannan. malamai ke yin haka abun baki ciki Aida maza suna da yawa. Kaga ‘yan mata ne aka haɗa da yara da ƙanana, su zo suna kula da su duk da fita da biyar amma dai da dama-dama wannan. Makenta su sani ƙari. ‘Yan masu kuɗi suna da kyau. kuma suna ga haka kawai ma a ya ta ta ka balla zana kana koya mata kana son ka shirya haka ka karfafa mata gwiwa ka yi mene ne din da sauran ta gada baliga su ma masu ɗebo samariya suna hada sun fi kowa hauka ya za ka ɗauko budurwa ce ka ɗauko wani saurayi na koya mata misalin kamar mu da muna da rauni da turanci a zo tana musu laifin ya zo a zaɓo saurayi na musu laifin sai ba islamiyya ita wace ba gaba ɗaya bai kamata kullum mu rasa da kanmu ba ta islamiyya boko shi boko ya halatta kenan ka dubi kwari an kwari irin dan boko sai a ɗauko shi a kawo shi wa ‘yan mata ya kama hannun ya koya mata rubutu shi ko mai sauki a gabanka yusuf حرم الخلوة بالأجنبية wai menene ai na ji an ce wata kisan ɗin daga nashira ta ce kaza ta ce kaza ta ce ta dai kakkaci wa'annan abubuwa ta tabbatar da abin da take so an yi magana kan shaye-shaye ba laifi ba aya ba hadisi kaza za ka yi kan kayanka wannan kuma maganan ainihin mace ne ne menene hatta ma tana cewa ne ita mace za ta iya tafiya ba sai ta gaya mijinta ba amma ai miji bai halatta ya shiga wuri ba sai ya gama ta so saboda an ta bukace shi ba sai Allah ya sa ban ba bari bari da ban je amma sai dai wanda ya fara kasa min na ba amma haram al bil ajnabiyya ai yanzu haɗuwa da ajnabiyya in dai boko ne wannan ba komai islamiyya ne ba kyau go islamiyya ne ba kyau amma boko ne ba ko ya zo ya iya mathematics saboda haka nan su goma ta bayyane ne zai zo hajjir karshen ta ma ita kaɗai da dinga koyawa inda ita suke zuwa jami'a zai saka mata malami a gida ci gaba da koya mata kar a jannati ya ce walau fi ikra'il qur'an ki kai ko karantar da Qur'ani Allah ya gobe bai mai yake da suna eh, wani yaro da ina makarantar hadda amma ki kike koya musu abun nan da yan ta zo kan makari da zo za su kire ne kabi ta Allah a gaba kai fa to ta mai ce kuma lallan da kan ba maganan da ne ba haka fa kika sai ba namiji malami ke karanta ta karanta mata cire ni kabi me ma ni kabi ne ta cire ni kabi ta karanta ta karanta ta karanta ta na ka karanta inda ta ji abun bakin bai masa ke ka gaida ya kiran harafi ka ba haka ma ce yana kallon laifin ta zafa mata laifin ta zafa haƙorin sama shi zai cigi laifin ta ba sa ba ba ba fa ba kuskure ne sa sa wannan Qur'ani wannan karatu Isan ko da ke gaskiya na shi ta da rafi yawancin yanzu ɗalibai daga jihohi hakan suka turo su suna turo ɗayan su mai kara a Qur'ani ko su koyi tilawa su yi haddan Qur'ani ba su san komai ba ba su san wanka ba ba su san mai ne ba ba su kishi kishin shi kan sanar da ya kuma malam mun gashi an turo mu hatta goma wallahi wannan karatu ya fi wanda yanzu yadda kake baliga ya fi kamata ka sani ka san haram ka san halal in ka gama hatta qur'ani ko ka ta mai isa muke so kan da sun ta mutum zai je ya zama al'adar ma ya haddace qur'ani ya haddace mene ne yi wane ne yi wane ne bai san komai qur'ani ba muna ya haifar da bala'o'i shi ma to amma yanzu ake cikin bala'i budurwa ce ke koyar da dawo ce ta je musabaka ta goge ta goge mata da kunya da kala kana tana ta tana kallon ka tana maka fari tana koya maka rawa ko kai kana karban haddata tana maka fari dole ka cire da kabi ba da ma ka kiyar ta yanke da to ali da zo ali yana na ba ta ¿Eh? yi to ali yana nan duniya yasa ke tabbata al-islamu gari yawan karke irin wa'annan da an tafira gari ban bayanan nan gobe a makarantar ku gura ba duk da ba za ta cire ni kabi bai ga fiskanta dole in ba ta cire daga abin nan ba dole ta cire da kafi a kalle ta yadda ta ke fi da harufa ta yadda sautin ta ke fita ke zama sama ko yi kafa losan ko hakin yadda ya za a yi kaza kasan an turan tun da shi shi ma shi fanya ai malam suna da manufansu kawai abin da suke rufe su cimmu eh, ba da ya nusa baka kan da ni gari ai malam bai wa'in nan ba dai dai kai ga wannan da na fasalla shi da ma da zaka da magan je to shikenan kai ka tsaye wannan da kana buɗe baka da ka wannan challenge ka ta ka ta rufe maka an kuma أنا su ci أنا da abin أنا suke هذه أشرك والسفر بها ولو في الحج قدامت وزيارة الواجبين كو زيارة إياه ما تجيش كريبا سد للذريعة ma yuhaziru min al-fitna abun da ke jin tsoron na halaka wa talabatul bai kan za da yake malam ha ya ba bado